اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرر البجية نعم واختلفت فيما بينهما في الاستدعاء sun yi sabani a cikin abin da ke tsakanin su da ke game da istida'a na bawa wai shin bawa yana da iko ko ba shi da iko ko bawa kaman gunki ne misali kasan gunki sai inda aka juya shi ko wani abu wanda bai da rai misali shin za mu ɗauki bawa kamar gunki ne ko za mu ɗauki bawa wato kaman kaman misalin abin da yake da iko ne misali na'am ala salasati firaq akwai kungiyoyi guda uku akan wannan matsala din na'am firqatun minhum yasumuna anna al-istida'a ma'a al-fi'l akwai wasu kungiya daga cikin su da suke da fahimtar cewa lalle istida'a yana tare da aiki ne an gane akwai istida'a ma alfi'in, wato ma'ana sai sun aikata suke da iko kenan mai suke nufi a nan wajen bawa ba shi da iko kawai tunda idan an ce istida'a ma alfi'il sai idan bawa ya aikata sa'an nan ya samu iko wato sai ya yi sallah sa'an nan a ce yana da ikon sallah sai ya yi azumi sa'an nan a ce sai ya yi aikin hajji sa'an nan a ce yana da ikon aikin hajji kun gane aiki فرقة منهم يزعمون أن الاستدعاء مع الفيل والأمر قبل الفيل. eh wasu kungiya suna cewa lallai iko yana tare da aiki ko kuma umarni yana nan kafin aiki sai an ba shi umarni sannan ya aikata إلا إلا والأمر إلا والأمر ina illa sai dai shi umarni yana nan kafin aikin ne sai an samu umarni kafin aiki والشيء يفعل به الإيمان هو الذي يفعل به الكفر cewa abinda ake aikata imani da shi shine abinda ake aikata kafirci da shi ba bambanci da umarni ne an gane ko na'am wal firqatu ya yasumuna anna al istida'a qabla al fi'l sanan kungiya ta biyu hmm. suna raya cewa lallai istida'a kafin aiki ne misali an gane kaman misali sai mutum ya samu lafiya zai iya yin sallah ko sai mutum ya samu lafiya da iko zai iya yin azumi zai iya yin aikin hajji wa huwa ma al-fi'l mashghula bil fi'l shi yana tare da aiki kuma abin shagaltarwa da aiki a cikin halin aikin misali wa annaha yastati'u al-fi'l idza fa'ala cewa yana iya yin aiki in ya aikata shi bi ma'ana idan yana da istida'a kafin aiki to yana iya yin aiki idan misalin mutum yana da lafiya da iko zai iya yin aikin hajji an gane ko kuma ya ƙi idan mutum yana da lafiya da iko zai iya yin sallah ko ya ƙi yin sallah kun fahimta ai kaga wannan istida'a din yana nuna kafin aiki ne zaka samu ikon kamar yanzu shi wallahi ina da ikon zuwa masallaci amma ba zan je ba kaga ai lafiya na lauke nan ko ina da ikon zuwa aikin hajji wannan shekara amma gaskiya ba zan je ba wannan shi ne istida'a qabla al-fi'l wanda galiban malaman fikihu da shi suke aiki malaman fikihu sun ce duk mutumin da yake da ikon zuwa aikin hajji bai je ba ya yi zunubi suna nufin wani istida'a ne qabla al amma su malaman fikihu ba sa magana kan istida'a ma al shi istida'a ma al wato sai ka aikata ake cewa kana da iko shi wannan sai mutum ya yi sallah sai ya ce to ya samu iko sai mutum ya yi azumi ya ce ya samu iko to wannan daban an gane ko والفرقة الثالثة يزعمون أن الابتداء قبل الفعل su wato ko hmm. eh can ana risa eh. wato shi na uku suna cewa istida kafin aiki ne na'am wa anna al-amra qabla al kuma umarni kafin aiki ne ana ba mutum umarni kafin yi aiki ko baka ba وأنه لا يوصف الإنسان لا يوصف الإنسان بأنه مستديع بشيء cewa lallai ba a siffanta mutum cewa yana da ikon wani abu qadirun alayhi yana da iko a gare shi fi hali kauni cikin halin kasancewarsa sai ya aikata sai in misalin yana da an ba umarni kafin abun an ba shi umarni kafin yayi aikin واختلفوا في الأسماء والصفات sannan su wa'annan mutane har ila yau sun yi sabani game da asma'i wa sifat wa um firqatani wato su kungiyoyi guda biyu ne na'am ula minhum kungiyan farko daga cikin su yasmuna anna al-bari'a alimun anna al-bari alimun bi ilmin akwai wasu bangare daga cikin su su yan abin nan a zaidiya ko hmm. wasu bangare daga cikin su suna rayar cewa a wato lalle ubangiji alimun bi ilmin wato masani ne da ilimi alimun bi ilmin la huwa huwa hmm. wala wala gairu shi Allah shi wannan ilimin ba Allah bane ko ba wani Allah bane shi Allah alimun bi ilmin la huwa huwa Allah masani ne ga ilimi shi shi ilimin ba Allah bane ko ba wani Allah bane misali an gane hmm. wato kada ka dauka cewa siffar Allah Allah ne kuma kada ka ce siffar Allah wani Allah ne misali yanzu an ce Allah ƙadirin bi qudra shin ƙudura nan Allah ne siffar Allah ne ba Allah bane sannan ƙudura nan wani Allah ne ba halitta bane shi in ka ɗauka wani Allah ne ka ɗauke shi a matsayin halitta shi ne ma'ana la huwa huwa wala ghairu shi ba Allah bane ko ba wani Allah bane shi wannan siffa ɗin. an gani kamar ka ce Allah ta'ala ya takallamu bi kalami to ai shi kalam din nan ba Allah bane amma kuma kalam din nan ba wani Allah bane shi misali eh wa anna ilmuhu shay'un qadirun bi qadarin wa anna ilmuhu shay'un kuma ilmin Allah wani abu ne an gani ana sanya ilmin Allah shi ilimin Allah shay'un ne shi misali na'am qadirun bi qudra shi kuma Allah qadirun ne bi qudra na'am la hiya huwa wala ghayru e ita wannan kudura ba Allah bace ita kuma sannan ba wani Allah bane kaga duk irin da manzaru duk ba su da wani amfani eh wa anna qudratuhu shay cewa ikon Allah wani abu ne da ku masu ganin sifofin Allah ba a su shay'un kamar yadda wasu ke ganin shi ana kiran Allah shay'un ko ba a kiran shay'un ku fahimta su ce bai halarta a kira Allah shay'un in ji wasu shin Allah shay'un ne ko ba shay'un bane shi Allah yana cewa ah, ah, ah, ayu shay'in alfaru shahada qulillah ko laysa kamithlihi shay'un kaga Allah shay'un ne amma laysa kal ashiya haka nan sifofin Allah kuma shay'un ne laysa kal ashiya an gane wannan ko to saboda haka su ma wa'annan sun yarda cewa sifofin Allah shay'un ne su na'am na'am wa kadhalika qawlun fi sa'ir sifatun nafs haka nan maganar ga sauran sifofi na nafsiya kamar al hayat wal sam wal basar eh, duk sun yarda cewa wato su ba Allah bane ba Allah bane su sannan kuma su ne su نعم ولا يقولون إن صفات أشياء su ba sa cewa lallai sifofin Allah a ashiya ne su na'am wa yaquluna wajhullah wallah to su kuma suna cewa waje wajhullah wallah su kuma ana wajen da sifa irin wayannan Waje wajhullah shi Allah ne shi wa yaquluna anna Allah lam yazal muridan wa annahu lam yazal karihan lil mu'amala suna rai wai Allah bai gushe ba yana da irada hmm. kuma Allah bai gushe ba yana kyaman saban Allah tun fil azal na'am wali an yi usa wa an yi usa Allah yana kyaman sako kuma yana kyaman ayi sakon tuntuni wa annal irada li shay'i hiya al-karaha li irada ga wani abu shine kyama ga kishiyarsa in Allah yana da irada ga halitta to wato kyama ne ga kishiyar abu shine rashin yin halitta Allah yana da irada ga azurtawa to yana kyaman kishiyan abin shine rashin azurtawa misali ولذلك لم يزل راضيا shi yasa su a wajen su Allah bai gushe ba yana yarda walam yarda bai gushe ba yana fushi su ba wai su a wajen su fushi ba sifan Allah bane wanda yake fi'iliya ba su dauka fushi sifa fi'iliya bane Allah tuntuni yana yarda tuntuni yana fushi wa suqbuhu ala al-kafirin huwa ridawu bi ta'zibihim wato wai fushin Allah ga kafirai ba wai Allah yana fushi bane fushin Allah ga kafirai shine yardan Allah da yi musu azaba wa ridahu bi ta'zibi huwa subhanahu alayhi shi kuma yardan shi da yi musu azaba shine fushin shi a gare su yardan Allah suna fasara fushi da yarda ne na'am wal firqatu thaniya an ka abu nagu yana cikin wannan a na biyu ne wannan نعم جامع نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم كان بين عمر وأبي بكر شيء ya kasance tsakanin umar da abubakar radiyallahu anhu hmm. akwai wani abu wanda ya auku tsakanin su na'am fa asra abubakar sai abubakar radiyallahu anhu sai ya gaggawa na'am wa aghlaza lahu alqawl ya kausasa masa magana na'am bi ma'ana ya faɗi magana mai kaushi ga umar radiyallahu anhu na'am summa nadima abubakar sannan daga baya sai abubakar radiyallahu anhu sai yayi nadama akan me akan maganar da ya faɗa mai kaushi ga umar radiyallahu anhu wa ta'ala umar an ya tajawaza wa ya afu. sai ya roki umar cewa da Allah umar ya ketare yayi masa afuwa akan wannan abun wa tafsir. ya nema masa gafara fa aba umar an yaqbala al-i'tizar sai umar ya ki da ya tabi uzuri. an gane ai umar sai ya ki da ya tabi wannan uzuri hmm. duk da ya san cewa abubakar radiyallahu anhu yayi nadama an gane sunan wajen ya kamata ya zama wa ya gafirullah wa sa'ala umar an ya yatajawaz wa ya afu, wa yaghfir da kuma ya stagfir wa ya gafir ya gafarta an gane ku sai umar ya kiyarda ya karɓi wannan uzuri fa abubakarin akbar sinnan shi abubakar radiyallahu anu shi ya fi girma ga shekara wa aqdamu islaman min umar kuma ya fi dadewa ga musulunci fiye da umar na'am falan ma lam yaqbal umar hadha al-iltizam a lokacin da umar bai karbi wannan uzurin ba allazi huwa asannu min Eh, wanda shi ala amin abubakar bai karɓi wannan uzuri daga abubakar ba wanda abubakar shi ya fi shi shekaru غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال قولته عن sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fushi har ya faɗi maganar sa wanda ya shahara na'am cewa fa hal antum tariku li sahibi shin hal antum tariku li sahibi hmm. shin za ku kyale min aboki na ko ba za ku kyale min aboki na ba marratai ya faɗi wannan magana so biyu na'am fa ma uziya ba haka tun daga lokacin nan ba a ƙara cutar da manzon Allah ba an ba a ƙara cutar da Abubakar ba radiyallahu an sai ya zama to sahabbai sauran suna jin haushin su ɓata wa Abubakar rai mm. domin idan ran shi ya ɓaci to ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai ɓaci al-Bukhari Bukhari ya rawaito wannan hadisi kabbir kabbir ayyuha talib nabi wato ka girma na gaba ka girma na gaba ya kai dalibi wanda yake zababbe na'am kamata ta kunu yi walla alaikum wato irin yadda kuke haka ake shugabanci a gare ku idan kuna mutunta shugabanni to shugabannin ku za su mutunta ku idan kuna wulakanta shugabanni su ma shugabannin ku za su yi mai za su wulakanta ku fa kullu man arafa qadara gairi fa kullu man arafa qadara gairi duk wanda ya san darajar wanin sa na'am urifa qadara shi ma za a san darajar sa an gane in ka san darajar wani kai ma za a san darajar ka amma in kana wulakanta sauran mutane to kai ma za a wulakanta ka wannan ka'ida ne misali an gano wannan ko in kana ganin mutane ka ki musu sallama to su ma za su rinka kyamanka su ganka su ki ma sallama kai ma misali na'am وهذا إسماعيل بن إسماعيل الخبيب رحمه الله يقول جاء إسماعيل لن الخبيب الله يمز رحمه هنا شوى بلغني عن ابن مبارك أنه حضر عند حماد بن زيد لا باري يا كي غريني دغ ابن مبارك نعم شوى يا حلت وجن حماد بن زيد فقال أصحاب الحديث لحماد سي أصحاب الحديث كشوى حماد سل أبا عبد الرحمن يحدثنا كروكي أبو عبد الرحمن يبام حديثي فقال يا أبا عبد الرحمن سيشي يا كيف أبا عبد الرحمن تحدثهم شن ذاك باس حديثي نعم فإنهم قال لك أنت بكاك باس حديثي نعم فإنهم قد سألوا دوم لله سن روكي لي cewa dan Allah in roke ka ka ba su hadisi na'am قال سبحان الله سيشي سبحان الله يا أبا إسماعيل أحدث وأنت حاضر سيشي سبحان الله يا كيف أبا إسماعيل shin zan ba da hadisi alhali kana nan zai yiwu a ce ga kanan ka girme ni ka fi ni ilimi ni in bada hadisi kana nan fa kala yace aqsamtu alayka la taf'ala lana sai yace ina gama ka da Allah lalle sai ka aikata tunda mutane sun buƙaci ka ba su hadisi nan fa kala khudu sai yace ku karba hadisi gashi nan haddathana abu isma'il haddathana bin zaid eh. fa ma haddatha bi harfin illa an hammad to a lokacin sai ya karbo hadisi daga shi wannan abu isma'il din hmm. yace hadathana abu isma'il hamad bin zaid wato bai ba da wani hadisi da harafi guda ba sai daga hamad tun daga hamad na nan bai yarda kuma hamad din ya ki yarda ya bada hadisin to shi din nan in zai bayar zai karbo daga hamad ne saboda hamad na gaba da shi hmm. an gane ko wa kana yaqulu li ashabil hadisi. ya kasance yana cewa malaman hadisi ko ɗaliban hadisi ko mutanen hadisi antum illa qalil min al-adab أحوج منكم إلا كثير من العلم أنتم إلى قليل من wato ku nan kun fi buƙatar wato ladabi kaɗan fiye da yadda kuke buƙatar ilimi mai yawa kun fi buƙatar wato ladabi kaɗan fiye da ilimi mai yawa kenan da mutum zai tara ilimi mai yawa amma ba da ladabi to wannan ilimi tasirin shi kaɗan ne an gane ɗalibin hadisi ya fi buƙatar ladabi kaɗan fiye da yadda yake buƙatar ilimi mai yawa an gano wannan ko na'am na'am fa idza aradna an nakuna majalisana muntazima fa idza aradna an takuna majalisana muntazima idan muna so majalisin mu ya zama tsararre wa Allah ya sudu fiha alfauda faudiyya kuma alfaudawiyya ko hmm. kuma kada a ce rashin tsari ya zamanto yarin jayi majalisin mu wa qillatul adab da karancin ladabi wal baraka da kuma karancin albarka kada ya rinjayi majalisin mu in muna son haka la budda li kulli talibin an ya'rifa liman fawqahu fadla ba makawa ga kowanne dalibi ya san falala ga wanda yake na gaban shi kowa ya san wane ya girme ni wane ya fi ni ilimi to ya kamata in girma shi to da wannan ne majalisi ke zamantowa tsararre majalisi ya zamanto mai albarka na'am wa yu'ehu hadha al kuma ya bashi wannan falala ka san wannan ya girme ka sai ka bashi haƙƙinsa na ainihin wannan girma da wannan ilimi da ya ka. wala budda aidan li kabiril majlis ko babu makawa shi ga babban na majalisin nam an yarhama man dunahu min al kuma ya ringa tausaya ma wanda yake ƙasa da shi a wajen ilimi da shekara shi kuma ya ringa tausayawa kada kuma misalin da an bashi girman shi ya ringa wulakanta mutane an gano wannan abubuwa guda biyu suna faruwa a nan wajen shi ɗalibi wanda yake karami ya mutunta babba sannan kuma shi babban ya tausaya wa karami na'am wa bi hadha yu'ta hadha al-majlis akla wa bi hadha yu'ti da wannan ne wannan majalisi zai cimma burinsa a gani da wannan ne wannan majalisi zai cimma burinsa sannan kuma tsari ya zama yayin rinjaye a cikin wannan majalisi na'am barakallahu fiku Allah ya muku albarka ga baki daya na'am wa hadha وهذه المجالس يستفاد منها علوم كثيرة نعم وهذه المجالس يستفاد منها علوم كثيرة نعم ya san darajar babba shi babba yana tausaya wa karami wato ana fa'idantuwa a ciki da ilimi mai yawa ko ba ka bane idan na san wannan ya girme ni a wajen ilimi zan je wajen shi in fa'idantu da ilimi ba zan yi girman kai ba shi kuma ainihin babban zai tausaya wa karami ya tsaya ya karantar da shi misali wa tajribatun amika kuma za a samu experience mai zurfi a cikin sa na'am wa hikmatun za'ida da kuma hikima wanda yake mai karuwa Idan kana talibu hakiman idan talibi ya zama mai hikima na'am ya tawazu lillah summa lizul zumara'ihi a talamis hmm. wato idan talibi mai hikima ne zai yi tawazu ga Allah zai kankan da kai ga Allah sannan ya kankan da kai ga abokan karatunsa ɗalibai allazina hum fawqahu fil ilm wanda suke saman shi a wajen ilimi na'am fa inna ha'ula'i kabir fa inna ha'ula'i kibar na'am fa inna min fa inna min ha'ula'i al-kibar man ta'ammaka wa tafawwaqa fi funun min al-ilm fa inna min ha'ula'i al-kibar lalle daga cikin wayannan manyan ɗaliban akwai wanda yayi zurfi kuma yayi fintinkau a wajen ilimi a wajen fannoni da yawa na ilimi ko ba gaba bane hatta kada an yatalahaq an yaltahiqa bil asatiza har ya kusa ya riski manyan malamai ya dade yana karatu ya yi zurfi a cikin ilimi saura kaɗan ya riski manyan malamai fa idza mararta bi mithli haula ahibba fa kif indahum idan ka wuce da misalin irin wayannan masoya wato masu ilimi irin wannan ka tsaya a wajen su waqtab minhum alfawaid ka tsinki fa'idoji daga gare su wata dalla kuma ka koshi wazbir ala azab kai hakuri akan cutarwansu wa jafwatihim da wautansu wato ma'ana mutum yayi hakuri akan cutarwa da wautan wanda yake gaba da shi a wajen ilimi da shekaru faqufahum qaumun la yashqa bihim jalisun su mutane ne wanda abokin zaman su baya tabewa domin zai fa'idantu namu kama wasafa sha'ir kamar yadda wani mawaƙi ya siffanta su qaumun azizun daruhum lakinnahum wannan موطا احنا في كتاب البيوت بسم الله الرحمن الرحيم موطا بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك إمامنا مالك يا شيخ رحمه الله لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن wato a cikin kasuwanci baya kamata a toge dan tayi a cikin cikin mahaifiyarsa baya kamata a toge dan tayi a cikin cikin mahaifiyarsa in za a siyar zan siyan ma da wannan wannan sanuwar amma banda dan tayin da ke cikin cikin ta an gano wannan baya kamata idan mutum ya sayi sanuwa wato ya sayi ita sanuwar da kuma dan tayin ne an gane karka ce na toge banda dan tayin da ke cikin ciki na'am na'am idza bi yadi anna zalika gararun la yudra domin wannan garar ne wanda ba a ba a iya sani shin kana da tabbaci cewa wannan dan tayi zai rayu dan tayi nan na iya fitowa rayayye yana iya fitowa matacce baka da tabbas akan shi la yudra a zakarun an huwa an unsa shi wato ba a sani shin namiji ne dan tayi ko mace hasanun au qabih shin kyakkyawa ne ko mummuna na'am au naqisun auta mu shin ko kuma a sani shi tauyayye ne ko cikakke ne shi aw hayyun aw mayyit ko shi rayayye ne ko matacce na'am wa zalika yazu min thamaniha wannan yana rage kudin ta idan misalin kuma yazo kace banda dan tayin sai kuma dan tayin yazo ya fito matacce yaya kenan misali saka kasancewan ba a san dan tayin da ke cikin cikin ba a san shi rayayye bane ko matacce wannan yana rage darajar ne dan tayin ba mu san kuɗin shi ba tunda ba mu san ko namiji bane ko mace bane ko rayayye ne ko matacce ne ko cikakke ne ko tawayayye bane balle a ce wai za a sanya mai wani kuɗi an gane ku na'am qala malikum fi rajuli yabta'u al-abd imam malik ya faɗa game da mutumin da ya bawa awul walida ko ya sai baiwa bi mi'ati dinarin ila ajali ya siya da dinari 100 zuwa wani ajali an gane yayi ya siya da dinari 100 zuwa ajali misali ya sai dinari 100 cewa nan gaba in ya samu kuɗi zai biya shine ma'ana sannan sai mai siyarwan sai yi nadama bayan ya siyar ma wancan din kada ku manta ya siyar mai ne zuwa mai ajali na siyan ma da wannan bawan ko na siyan ma da wannan baiwar dinari ɗari zuwa shekara ɗaya to kafin shekara ɗayan ya yi sai shi mai siyarwa sai ya yi nadama yana ganin an cuce shi an gane wannan kai gaskiya yana ganin in na siyar ma wani da wannan saɗin ko da wannan bawa dinari ɗari zuwa shekara ɗaya gaskiya ya cuce ni sai ya yi nadama shi mai siyarwa alul المبتاع an yi bi asharati janani sai ya roki ainihin mai siye din cewa da Allah mai siye ya dan masa iqala da dinari goma cewa da Allah zan baka dinari goma ya ilayna kada dan Allah ka ka dawo min da bawa na kuma yanda zan baka dinari goma ka dawo min da bawa na ko da baiwa na da na siyar ma shi a matsayin nawa dinari 100 au ila ku. zan miƙa ma kuɗin na ƙadar zan miƙa ma kuɗin kuɗi hannu zan miƙa ma ga dinari goma dan Allah ban baiwa ta au ila ajali ko kuma zan baka dinari goma nan da wata biyu wa yamfu anhu al mi'ata dinani kuma zai share masa dinari ɗari wacce dinari ɗari wanda zai bayar a yaushe zai bayar nan da shekara ɗaya to ya yafe mishi kada ya bayar kada ya bada wannan kuɗin kawai ya dawo mai da bawansa kuma shi ɗin nan take zai bashi ma dinari goma saboda ya yi nadama akan miƙa wannan bawa a matsayin dinari ɗari ila ajalin kun gane wannan ko ka gane wajen ka duba wancan da bai biya komai ba ko sai dai shi ba ya samu riba ne ma an ba shi dinari goma kamar yanzu an yi wani nau'i ne na zamiya an gane wannan ai ya ba shi ya ba shi dina ya ba shi dinari nawa kenan ya ba shi dinari 100 da kuma da goma ko ba ka bane kamar ya ba shi dinari 100 da goma kenan kamar wancan bawan Allah ya samu riba a fakashi kenan ko shi ya sayi abu dinari 100 ya samu dinari da goma eh wa abin da ke kamar kamar a ce ya kamar an biya ne an yi zami wani nau'in zamiya ne bai biya ba shi ne ma'anar dawa cewa an shafe maza ne an shafe mai dinari ɗarin ka kamar kamar an yi abu na kenan an yi nau'in wani zamiya haka shi da bai biya ba an gane ku wa yahu anhu mi'ata dinar sai ya share mai dinari ɗari allati lahu wanda ke tare da shi sai ai babu laifi a shi idan kuma shi mai siye din sai yayin nadama ba ya sayi ainihin baiwa dinari dari zuwa shekara daya shi ma sai yayin dama sai ya roki mai siyarwan an yi kilo cewa da Allah ya yi masa ikala dan Allah zai mai masa da ainihin wato jariyarsa baiwarsa aul ko bawa wanzidahu asharata dananir shi zai kara mai dinari 100 naqdan wato kudi hannu au ila ajali zai kara mai dinari goma kudi hannu ko kuma zuwa ajali aba adamin al-ajali da zai ishtara ilai wanda yafi nisa fiye da ajalin da ya sai bawa a gare shi awul walida ko kuma ajalin da yafi nisa fiye da ainihin wanda ya sai baiwar fa inna zalika la yanbaghi to shi wannan baya halarta shi mai yasa baya halarta shi na wannan farko dai ya sa zamani wanda ya fi nashi tsawo ko an samu riban riban riban na na jinkiri ko sannan kuma sai mai kuma na fifitawa ko baka ba ya siya a ɗari amma zai dawo da nawa ɗari da goma wannan baya halarta an fahimta ya siya ɗari zai dawo ɗari da goma an samu ƙari a nan wajen na'am وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه 100 دينار wato ya kyamaci wannan saboda shi mai siyarwa na hmm. kamar ya siyar mai ne da dinari ɗari na'am dinaru lahu ila sanatin zuwa shekara abala an tahilla bi jariyatin a ko nani wato kaman li anna al ka annahu ba'a minhu mi'ata dinar domin shi mai siyarwa kaman ya siyar mai dinari ɗari ne zuwa shekara kafin shekaran ya yi an gane ku sai siyan mai ita da baiwa wa bi ashirar dinari da kuma dinari goma kuɗi hannu baiwa da dinari goma ya zama ɗari da goma kenan an gane ko kuɗi hannu au ila ajali ko kuma zuwa ga wani ajali aba da sana wanda ya fi nisa fiye da shekara fa da kada fi zalika bai'u zahab bi zahab ila ajali to ya shiga cikin wannan kenan cinikin zinari da zinari zuwa ajali zinari da zinari zuwa ajali kenan wannan bai halatta ba da bai wanne ba wannan kuɗin ba matsala amma sanya wannan zinari goma shine matsala ɗin eh kana malikum malik ya ce ya bi min rajul jariyatin bi mi'ati dinar game da mutumin da yake siyar da yake siyarwa ga wani mutum ya siyar mai da baiwa a dinari ɗari ila ajali zuwa ajali kama a ce zuwa shekara guda ya biya shi na'am summa yashtariha bi akthar min zalika samani sannan sai ya zo ya siye ta da abin da fi wannan kuɗin allazi ba wanda ya siyar da ita da shi ila aqda min zalika zuwa ga abin da fi nisa fiye da wannan ajalin wannan shekara ɗaya ya siyar shi nan da shekara ɗaya za a biya shi sai kuma ya siya nan da shekara biyu shi zai biya kaga ajalin siyan shi ya fi nisa fiye da na na me na siyarwa ko na'am abada min zalika al-ajal allazi ba'aha ilayhi eh wanda fi nisa fiye da ajalin da ya siyar da ita zuwa gare shi na'am inna zalika la yaslu to wannan baya halarta kenan ya siyar da ajalin kenan ko hmm. wa tafsiru ma kariha min zalika wato fasaran abin da ya kyama daga cikin wannan an yabi ar-rajul jariya ila shine mutum ya siyar da baiwa zuwa ga ajali summa yabta'uha ila adin abu adamin sannan sai sai yazo ya siye ta zuwa ga wani ajali wanda yafi nisa a gare shi yabi yabi'uha bi 30 dinari wato yana siyar da ita da dinari 30 ila shahri zuwa wata guda summa yabta'uha bi 60 dinari sannan sai ya siye ta da dinari 60 ila sana zuwa shekara guda au ila nisfi sana ko kuma zuwa ga rabin shekara kenan ajalin ya siyar kenan go fasara in raja'at ilayhi sil'atu anan wajen idan kayan masarufin sa idan abin da ya siyar ya dawo gare shi bi ainiha ainihin abin da ya siyar ya dawo na'am wa dau sahibu 30 dinaran sai ma'abocin shi ya bashi ainihin dinari 30 kaga in bawa ne bawan ya dawo sannan kuma wannan bawan wannan mai siyan bawan ya bashi dinari talatin zuwa wata guda na'am bi sittina dinaran da dinari 60 zuwa shekara guda kuma au ila nisfu sana wai zai bada sittin hmm? shi wanda ya saida da tun asalin wanda ya saida shi ya kara ajali hmm. kun gane wanda ya saida ya kara ajali sannan kuma ya kara kuɗi nan da shekara guda ko hmm. zan ba da dinari 60 au ila su sana ko kuma zuwa ga rabin shekara fa hada la to irin wannan duk baya kamata kenan saboda an siyar da ajali kenan na'am ya halatta kakara yake tambaya mai hukuncin kakara wannan littafin motsa wato sai in ba mutum motsa in ce nawa zan cika ma in karbi majmul fatawa ya ce ka ban muwatsa da kuma dubu ishirin zan baka majmul fatawa ya halatta a gani akwai wasu abubuwa ne wanda shari'a ta hana wajen mu'amala a yi haka misali kamar zinari ba a yi zinari haka in ce zan baka zinari da wani littafi kai kuma ka bani ni ainihin zinari kaza zan baka dinari biyar da muwatsa kai kuma ka bani dinari ishirin bai halarta saboda ka sanya zinari shi zinari in za a yi shi in za a yi canji da shi wato ana so a yi shi misali da misali ne misali an gano wannan ko in dai an sanya zinari a ciki to bai halarta ita kana amma in dai kaddara da kaddara ne ana iya yi wannan gidan nawa da ka nawa zan cika ma in karba wannan ya halarta ba a hana ba wa kuma assalam na amma an kuɗi ya shiga ciki bai halatta eh gaba eh, kuɗi da littafi sannan kuma sai a sa kuɗi a gefe shi wannan kuɗi ne tsabar shi wannan kuɗi da littafi ba a yi na'am wa alaikum salam eh wani ana iya sanya wato ba a san ajali ya yi nisa sai dai zama ajali iri ɗaya. eh wannan babu laifi amma in ya wuce kenan saboda saboda wucewa ajalin aka siyar eh, na ce wannan zai zama to ka'ida kamar misali yadda gona da kuma amfani da jiki da sauran irin waɗannan kasuwanci gona kawai za ka sayar na sayar da gona kawai dukan shi na ba za a ce ba ta amfanin da ke ciki ba za ka yi shi ka sayar da fili na sayar da fili amma zan zan kwashe abun amfani zan kwashe ƴaƴan abin abin da na noma wannan ya halatta shi gararin filin ya siyar ba gararin sai a ciki na tunda akwai abubuwan ga suna fili ga suna ana ganin su kiri amma shi wannan ai dabba ne wanda ba a tabbatar da zai rayu ko ba zai rayu ba a zama yana siyar da amfani mana a kai za ka zuwa ka je masara a cikin gona hmm? ana zuwa sai masara ana zuwa sai mangoro a tsinka amma filin na na ai ai da haka ake ka fahimta ai amma shi wannan abin da ke cikin ciki mai ke cikin ciki ka gan shi ne ba ka gan shi ba misali ba ka sani ba rayayye ne matacce ne na kasashe ne tawaye ba amma shi wannan gonan gashi ga abin da ka ziyara kana ganin shi kuma abu ya riga ya nuna ka gane ai na'am na'am lamu yasil afal eh safi na 152 na'am wabil fu'ailailati fu'alli ko fu'alli latu wa bi fu'alli latin if alla qad ja'ala qad ja'alu if alla bi fu'alila hmm. malaman sarfu sun sanya if alla ya zama mazdar na ainihin fu'alila fu'alila ko if alla ya zama mazdar na fu'alila mustadniyan ya zama to ya wadatu la luzuman ba wai dole ba fa'arifin musala wato ka san wannan misalin da muka faɗa المقصود من هذا من هذا البيت التنبيه على مجيء نحو wato abin nufi da wannan baiti hmm. fadakarwa ala majihi nahwi wato akan zuwan misalin al daga ish'arra hmm. qash'arira ya zama to manzar na ish'arra faqad sabaqa bayan ish'arra yaksha'irru ko hmm. uh, an gane wa baka bayanu bayanin shi ya gabata can baya eh na'am lifa'ala ij'al fi'alan aw mufa'alatan wa fi'latin alhaqan mai annaba fahtumila na'am wato ij'al fi'alan ka sanya fi'al ko mufa'ala yanzu manzar na me fa'ala idan fi'ili ya zo kan fa'ala to ka sanya ainihin fi'alan ko mufa'ala ya zama zarɗe shi an gane ko fa'ala mufa'ala ko fa'ala fi'alan ko wanne sa yayi wa fi'ilatun shi ma fi'ilatun kad ba anha shi ma fi'ila yakan zama ya maye gurbin sa to shi ma dina daukan wannan ihtimali an gane shi fi'ilatun yakan zama shi ma mazdar shi ma an dauki wannan ihtimalin akan shi ay bina'ul mazdar min fa'ala ala mufa'ala ay gina mazdar na fa'ala akan mufa'ala daraba mudaraba khasama mukhasama baya'a mu baya'a. wa qawala muqawala qawala muqawala wa kasura bina'uhu ala fi'ali amma ya yawaita gina shi akan ma'aunin fi'al a gina shi akan fi'al ya yawaita nahawu qatalahu qitalan wa naza'ahu niza'an wa khasamahu khisaman وربما جاء الاسم منه على فعله wato suna daga gare shi yakan zo kan fi'ila shi ma nahu marahu mirya yayi jayayya da shi gayan jayayya ay mira'an na'am hadiyatul mawti itikaf باب الاعتكاف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب الاعتكاف بابي لا اعتكافي ويستحب اعتكاف فيه في أشر أشر من الأخير لطلب القدر فيه ندم wato wa yustahabu i'tikafun an so i'tikafi fihi wato a cikin ramadan fi asharin a cikin goma na ƙarshe min al-akhiri fi ashar min al-akhir a cikin goma na ƙarshe na Ramadan ya al qadar fi saboda neman lailatul qadar an gane ku ana itikafi ne dan neman wannan dare na da lailatul qadar numi hmm. haka aka ruwaito wajen malamai fi galibin bi atin ala wutin bina'atika nam bina'atika fi limaradin zalatul jism wato fi galibin bi saba ake ko wato ga abin da ya rinjaye da kaman wato bakwai kuma akan wuturi sabi ake kaman na bakwai akan wuturi misali wato a ce misali 21 23 25 27 a gane akan wuturi za a rinka tsallakewa hmm. fi galibin bi a atin a cikin abin da ya rinjaye kamar na bakwai ala wutirin kan mara 21 23 25 27 bina itikafika hmm. ah? bina itikafa bina itikafan limaradin wato ginin kafi ana yin shi ne don rashin lafiya kuma bana hmm. bana itikafan limaradin zalafin jismi mutum zai gina kafi ne ga ciwo wanda ya guce a jikinsa hmm. kun gane ku idan mutum ya yi rashin lafiya ya koma gida idan ya warke ciwon ya gushe sai ya zo ya yi gini daga inda ya tsaya hmm. abin da ake nufi a nan wajen ya yi itikafi kwana biyu da ya yi itikafi kwana biyu ya yi nufin yin kwana goma sai rashin lafiya ya zo ya same shi da rashin lafiya ya same shi sai ya fita daga itikafi ya tafi gida to daga bayan sai zo ya warke in ya warke gini zai yi daga wannan biyun sai zo ya ci gaba uku hudu biyar shida har ya kai goma an gane haka nan mace mai haila ita ma misalin idan tana cikin itikafi ta yi kwana uku tana itikafi sai al'ada ya zo mata idan al'adan ya ɗauke sai ta yi gini kawai ta ci gaba daga inda ta tsaya an gane wannan ko أو زال إجماؤه أو جنه وكذا إن زال الحيض لها أو عوده لعدمه. إيش معناه؟ ko kuma ya zama to farfadiya ya gushe wato yana itikafi sai farfadiya ya zo ya same shi ya tsawaita amma farfadiya in ya zo bai tsawaita ba ba matsala kawai ya ci gaba yana shi itikafi sai ya faɗi ya farfadiya a masallaci daga bayan sai ya farka shikenan amma idan farfadiyan ya tsawaita irin tsawaita da lokaci ya tafi sosai to kawai idan ya warke wato wannan ranar da ya farfadiyan bai lissafawa da shi an gani sai ya daura kawai daga inda ya tsaya na'am haka za mu yi ko kuma ciwon aljannu hauka hauka ya same shi ya tsawaita shi ma kamar rashin lafiya ne da haila shi ma zai ɗauki wannan kwanakin da ya wannan hauka baya lissafawa da shi kun gane wannan wa kaza in za zala hailu haka nan idan haila ya gushe gare ta au duhu li adam ko kuma ko kuma ya dawo da jini أو أود لدمه عليه حرمته حتى يقول وكذا إن إن إن زال haidun in haila ya gushe da jini au auduhum wato ko kuma dawowansu misali kun fahimci wannan ai su misalin su wayannan mutane idan wato nan in zala haidun bidamin idan haila ya gushe da jini wato au auduhum ko haka abin ji au auduhum alayhi alayhi ne alayhi kaza in igma'u a kaza in zala igma'uhu au jinnu wa kaza in zala laha hmm. in zala laha in haka nan in haila ya bushe gare ta aw li damin ko kuma dawowarsa ga jini in tana cikin haila wato haila ya bushe ko kuma idan suka dawo ita mace ce in ai in zala haidul lahabi damin ne hmm. in haila ya bushe gare ta da jini jinin ya bushe an gani su kuma wayannan in suka dawo auduhum wato marasa lafiya ma masu ciwon hauka ko farfadiya sai suka dawo zuwa ga hayyacinsu an gane wannan in zala igma'uhu idan farfadiyan shi ya gushi ko kuma haukan shi wato ya gushi wa kaza in zala haidu haka nan idan haila ya gushe ga jininsa au auduhum ko suka dawo zuwa ga hayyacin su marasa lafiya na'am an gane ku na'am alai hurmatu hatta ya'uda biha lam yabni fi mubtalin kal kufri fihi mumi alai hurmatu na'am wato idan mutum ya zamanto ya tafi gida kun fahimta ku in ya tafi gida saboda rashin lafiya ko mace ta tafi gida saboda al'ada daga baya sai rashin lafiyar ya gushe sai al'adar ya gushe ko kuma kafin ya gushe din idan tana cikin wannan hali na haila din dole ta kiyaye alfarman itikafi din in tana cikin tana gida misali ta dawo gida daga masallaci tana al'ada to kada kada ta ce to ai tunda yanzu ba itikafi nake ba wato zan ci gaba da yin duk abin da ba a yi a cikin itikafi an gane yayi alaihi hurmatu dole ne shi mutumin da yake mara lafiya ya tafi gida dole ya kiyaye dokokin itikafi har sai ya koma zuwa gare ta na'am kun gane an ce mai itikafi baya da mara lafiya ko mai itikafi baya halartar jana'iza sannan mai itikafi kuma wato a mai kuma baya halartar jana'iza baya da mara lafiya sannan kuma mai itikafi zai ci gaba da ainihin zai yi karatun qur'ani zai yi mai zai yi karatun qur'ani zai yi azkar zai sauran ko to duk irin wayannan abubuwan da ya saba kiyayewa in yana itikafi to idan ya zamanto wato rashin lafiya ya same shi sai ya fita ya je gida to zai kiyaye dokokin duk dokokin da yake kiyayewa yana iya tikafi zai ci gaba da kiyayewa yanzu a gani sai dai kamar mace mai haila ko mace mai haila kaga ba za ta karanta qur'ani ba inda malik na ai dama ai shine kai mutum ya rashin lafiya ana so ya warke ya dawo ya ya gini ka fahimta to wajen ginin tunda ya san cewa ya fita ne don bai da lafiya ko ta fita don tana haila to za ta kiyaye dokokin itikafi tunda za ta koma an gane wannan ko hatta ya uda biha har sai ya koma zuwa gare ta na ce su ba suna da ka'idar la tuttu a malikum mm. wa in mutum ya fara zuwa ba malikiya suna da ka'idar cewa mm. idan mutum ya fara aiki zai ci gaba ne ba zai yanke ba lam yabni fil mubtilin wato ba zai yi gini ba fi mubtilin kal kufri fi hinumi an gane yayi ba zai yi gini ba ga abin da ya lalace inda itikafi ya lalace ba a yi gini kaman kafirci fihi a cikin itikafi mutum yana cikin itikafi sai ya zagi annabi ba ya yi ba ko yana cikin itikafi sai ya inkarin al'an hadisi yace gaba ɗaya bai yarda da hadisin annabi ba ko kuma yana itikafi ce ƙur'ani ƙarya ne to wannan mutumin ya yi ridda da ya yi ridda yanzu yaya kaga itikafi ya ɓaci. to idan nan gaba ya dawo zuwa ga musulunci ba zai gini ne ko zai sake sabon itikafi sabo zai sake numi haka aka ruwaito na'am wa fi'luhu dhikrun wa tilawatun wa sala, wa la yusalli ala al-amwat fil hashr sannan kuma da da ga zikiri wato ayyukan da zai aikata cikin itikafi shine ambatan Allah da kuma tilawan Qur'ani da sallah wala yusalli ala al-amwat ba zai yi sallah ga matattu ba da tare da jama'a ba zai zo ya ga ana sallan gawa ya shiga cikin sallan gawa ba ya shiga ayi sallah da shi ba mai itikafi baya yi na'am babu al-itikaf babi na itikafi na'am wa yustahabbu itikafun fi fihi fi ashirin an so itikafi a cikin ramadan cikin goma na ƙarshe saboda neman lailatul ƙadar fihi a cikin sa haka aka ruwaito na'am fi galibin kasabati kasabiati wato kamar, wato a cikin galibi kamar cikin na bakwai ne 27 na'am ala witri kuma akan mara 21 23 25 27 na'am bana cikafa Eh, limaradin zala fil jismi bana itikafan wato zai gina itikafi ya gina itikafi saboda rashin lafiya wanda ya gushe a jikinsa ko da yana wato ya fara itikafi ya yi kwana uku sai rashin lafiya ya zo masa eh? to da ya kafi gida sai daga baya zo ya warke in ya warke kawai zai gini ne ya ci gaba ya daura kawai au zala igma'u ko kuma farfadiyansa ya gushe au junni ko haukansa ya gushe shi ba duk gini zai yi na'am wa kaza in zala haidul laha haka nan in haila ya gushe gare ta lidami au au ko in haila ya gushe wato ma'ana jinin ya gushe au au ko kuma su suka dawo zuwa ga lafiya marasa lafiya suka dawo zuwa ga lafiyarsu mai farfadiya yanzu shi ma ya dawo zuwa ga hayyacinsa mai ciwon hauka ya dawo zuwa ga lafiyarsa na'am alai hurmatu. dole ne ya kiyaye dokokin itikafi a lokacin da ya tafi jinya hatta ya uda biha har sai ya dawo da ita nam lam yabni fil mubtali ba zai yi gini ba ga abin da ya baci inda itikafi ya ga ya aikata abin da ke bata itikafi ba zai yi gini ba kal kufri kaman kafirci fi a cikin itikafi domin haka aka ruwaito nam wa fi'luhu zikrun wato abin da zai aikata cikin itikafi shine zikiri wa tilawatu da tilawan qur'ani da sallah wala yusalli ala al amma ba zai yi sallah ga matattu ba bil hashr tare da jama'a na'am ya kasance ya goma karshe goma na ramadan eh kwana goma ko ko ya yi ya bayan sallah maganin kuma eh, azumi a malikiya ke na yi in zai tsora sai azumi ko na hmm. ba azumin ba wa alaikum salam eh ko a cikin masallacin ne ba zai halatta ba shi shi ya halattar jana'iza na'am eh baka eh to tunda karanta ba ai za nisanci wannan ta ta e to banda banda karatun qur'ani ya ce gurin saboda mai haila ba ta karanta qur'ani eh. shi maganar zuwa sallar jana'iza misali an kawo ta masallaci kamar da shi mana fara hmm. suna da yawa duk wannan falalar da ake samu suna da sai ya gaba da karatun qur'ani shi ya ci gaba da karatun qur'ani da azkar da nafil filin shi ya can su sallar sunan jana'iza na'am hmm. Eh, ba ce ta malikiya an gani nan muna karatu ne akan ba malikiya din ba muna kokarin mu nuna yanda hakika na al'amari yake ba dokokin malikiya yauwa na'am qurtubi eh, shafi na kitabu babu tauhid ake shi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنهم كانوا به قد علموا فجاهدوه جهرة وعينهم domin su sun kasance su kafirai kanu kan alimu bi sun kasance suna sane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun san cewa lalle shi manzan Allah ne hmm. fajahaduhu jaharatan sai suka yi musun annabi a bayyane suka yi guna guni. suka yi musun annabi a bayyane kuma suka yi guna guni. summa ata li nasrihi jibrilu fa akmala dina lahul jalilu hmm. summa ata jibril li nasrihi sannan sai mala'ika jibril ya zo don taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam fa al jalil sai Allah mai girma ya kammala addini lahu addini gare shi hmm. duba li abdin mukhlisin min ummati yaji'u yawma hashrihi fi zumrati wato aljanna ta yi daɗi li abdin gabawa mukhlisin mai ikhlasi daga cikin al'ummansa aljanna ta yi a cikin addininsa zai zo cikin taron jama'an manzo sallallahu alaihi wasallam ranar tashin kiyama hmm. riyadu salihin hmm. haka da kanan ya rage a a an ibn mas'ud radiyallahu anhu an daga dan mas'ud Allah ya kara musu yadda na'am anna rajulan asaba min wani mutum ya sumbanci matarsa hmm. fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi sai ya ba annabi labari cewa ya sumbanci matarsa na'am fa anzalallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da na'am waqimus salata tarfayin nahar wato ka tsayar da sallah gefe biyu na yini wa zulfan min al-layl eh da kuma can cikin can duhun dare wanne ne gefe biyu na yini darfayin nahar a ce hmm. ku tsaye da sallah bangare guda biyu na yini da kuma can duhun dare innal hasanat wanne ne bangare biyu na yini eh safe ana tsaye da sallah ne da safe eh azhar al la'asar kaga azhar da hmm. sannan kuma zulfa min al-layl ba magariba da isha'i to ina asuba ba za a yi sallah asuba ba hmm? ka tsaye da sallah bangare guda biyu na yini ai shi ma sallah asuba shi ma yana ciki dan sai alfijir ya fito alfijir ya fito ai gari ya waye kenan shi ma an gane asuba a zahar la'asar sannan zulafa min al-layl magariba da isha'i an gane wannan ko innal hasanat yuzhibuna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagun ayyuka idan mutum ya aikata miyagun ayyuka sai ya aikata kyawawan ayyuka to wayannan kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagun ayyuka faqala ar-rajul sai mutumin ya ce ali hadha ya rasulullah shi ya rasulullah ni kadai nike da wannan na'am قال li jami'i كله kulli sai annabi ga dukkan al'umma ta gaba daya wato an saukar da ayan asali ga waye ga shi wannan bawan Allah wanda ya wanda ya sumbanci matarsa an gane wannan ko ya sumbanci matarsa a ya sumbanci wata mace abuwan shi wannan bawan Allah ya ga wata mace akan a titi wata budurwa kawai sai ya sumbance ta kaga wannan ba matar shi bace yayi laifi ko to da ya zo ya kumbanci matarsa sai hankalin shi ya tashi sai ya je wajen annabi sai ya gaya masa cewa fa yayi laifi mai girma laifin mai kai ya ce wallahi wata budurwa na gani kawai na sumbance ta to shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya cewa ka tsayar da sallah bangare guda biyu na yini da kuma can cikin duhun dare lallai kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagun ayyuka zalika zikira lil zakirin kenan idan mutum ya aikata laifi sai ya aikata wani alkhairi alkhairi yana shafa wannan laifin shi yana shafa kaba'ir eh? idan mutum ya yi zina sai ya je sallah shi kenan idan mutum ya zo ya kashe wani sai ya je ya je ya yi azumi ko ya je ya yi wani aiki na alkhairi shi kenan to me ake nufi nan wajen cewa inna inna hasanat yuzhibuna sayi'at Eh? yan ƙananan zunubai saga'ir an gane wannan ko idan mutum ya aikata ƙananan zunubai sai ya zo ya aikata aikin alkhairi to aikin alkhairi zai gusan mai da wannan abu abin nan da yi saga'ir ne mana ai menene to men sagira dan shi duk abin da yake tsani ne zuwa ga babban zunubi ya zama to wasi ya zama wato sagair kamar yanzu sumbanta shi sumbanta asali ba shine haramun din banka duba an haramta shi ne dan zai nan gaba zai tura ka zuwa ga zina kamar kallon mace asali ba wai shine haramun din ba an haramta kallon ne dan tsani ne zuwa ga zina to saboda wannan sai ya zama to sagair an gano wannan to saboda haka idan ya aikata wani aiki na alkhairi zai kusar da wannan sagira din an gano wannan to sai shi wannan bawan Allah ke cewa ya rasulullah wannan gara basa ni kadai ke da ita kowa sai ce a ga duka al'umma ta al'ibra bi umumin lafaz la bi khususis sabab an fahimci to kila wani ya ce to tunda haka ne kuwa ai bari mutum ya ta sumbantan mata kawai saboda ya je aikata alheri ya gafarta masa yaya kaga wannan ya zama ganganci idan har mutum yana yin irin wannan to wata rana kuwa idan yana sha kullum wata rana ba zai sha ba an fahimci wannan kamar irin misali mutum ne mai cewa bari in yi zunubi sai in tuba idan yana samu yana zunubi yana tuba to wata rana ba zai tuba ba kuwa an fahimci ko haka ba a dogara da irin wannan mutum ya dogara da cewa to tunda dai an ce in na aikata aikin alkhairi za a gafarta samun wancan bari in ta aikatawa sai in zo aikata alkhairi to wata ran zai aikata din bai samu ya aikata alkhairin ba kuma ya mutu an gane wannan sannan kuma wani lokaci ma mutum zai iya sumbantar mace yana tunanin bari ya sumbanta ya tuba to sai ga ga mutum kuma ya sumbanta sai ya fada cikin zina dan yau da gobe ya wuce wasa mutum wani lokaci kullum yana sumbanta sai ya tsaya nan to wani lokaci iya sumbanta wucewa zai yi an fahimta shi yasa ba a dogara da irin wannan na'am kenan ɗaukan hadisin shi kadai za a yi ɓanna ba karamin musa yaya a ɗauki hadisin shi kadai a yi bayani a kan shi kamar yadda sun murfi a misali hmm. masu ganin saɓon Allah ba zai cewa saɓon Allah ba ya cutarwa ba hmm. ka ganin wajen mutum ya dogara da wannan kawai cewa ai bari ya sumbaci mace in ya sumbaci mace kuma bari ya ta kurawa mata ido in yana kurawa mata ido sai je ya nafila in yayi nafila sai a gafarta masa to wata ran yana samu yana nafilan wata ran ba zai sha ba wata ran nafilan ba zai yi ba an gane aha na'am idan mutum eh lalan nan kwarai da gaske Hmm. وعن انس رضي الله عنه قال جاء hmm. رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi ya rasulullah asabtu haddan na samu haddi faqimu alayya ka tsaya da haddi ya rasulullah na'am wa hadaratu salah shi idan mutum ya samu haddi dole sai ya zo ya ce a tsayan mai in ba a shi ba mutum ya yi zina ba wanda ya ganshi shin dole ne ya ya tona ma kanshi asiri to anan wajen wannan bawan Allah ya kawo kanshi ya rasulullah na samu haddi ka tsaye min da haddin na'am muhadaratu salah fa salla ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kyale shi sallah ya halatto a lokacin sallah yayi sai wannan bawan Allah yayi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam falamma qada salah a lokacin da wato ya kare wannan sallah din na'am قال يا رسول الله يا رسول الله asabtu haddan. حدا ya rasulullah lalle na samu haji na'am fatin fil kitaballah ka tsaya min da littafin Allah ya rasulullah na'am ala hal hadarta ana sala sai ke cewa sai annabi ya ce masa shin ka halarci sallah tare da mu ala na'am yace eh na halarci sallah tare da ku ya rasulullah na'am ala kad gufira lak sai ce to hakika an gafarta ma to karkashin wannan kenan idan mutum ya yi laifi wanda ya kamata a tsayan mai da hajji da zaran ya yi sallah tare da mu kenan an yafe masa to wannan bawan Allah gashi nan dai saboda halartar sallan da yayi sai annabi ya ce ka tafi an gafarta ma ba za a tsayar ma da hajjin ba kuma hadisin muttafaqun alaihi eh? to me za mu ce a nan wajen na'am qawluhu na'am qawluhu asabtu haddan ma'anahu ma'asiyatan tujibu ce wanda wannan bawan Allah yayi cewa asabtu haddan hmm. na samu haji ma'anan shi na aikata saban Allah tujibu ta'zir wanda ke wajabtar da ta'ziri kun gane na aikata saban Allah wanda ke wajabtar da ta'ziri وليس المراد الحد الشرعي ba wai abin da yake nufi haji na shari'a bane ba wai yana nufin yayi zina ko yayi sata bane an gane ko domin idan yayi zina ko yayi sata ko ya sha giya za a tsaye da haji to shikenan kawai daga mutum yayi zina ko yayi sata ko ko misalin ya sha giya in ya zo ya sallah tare da mu an gafarta mai ka haddi zina wal khamr kaman haddi na zina da kuma haddi na shan giya wa gairi eh da wani su hmm. idan an ce haka to matar nan matar nan da ta da ta yi zina din nan ta zo wajen annabi cewa ta yi zina to ana nufin ba ta sallah ne to me za ba gafarta mata ba sauran mutanen da suke yin laifi a tsaye musu da hukuncin Allah ba sa zuwa masallaci da su yi sallah to me yasa su ba abin nan wato dalilin da yasa kenan Imam Nawawi yayi tawilin hadisin saboda ai akwai mutane da yawa wanda su ma suna sallah masallaci amma ba a yafe musu ba to ya nuna kenan ba wai irin haji bane na hakika an kira shi haji ne majazan wato ta'aziri ne aka kira shi da sunan haji ku fahimci wannan kaga idan aka ce haka kenan duk sanda an kama wani mutum yayi laifi sai ya zo yayi sallah tare da mu a masallaci an yafe mai laifi an gane barawo ya je yayi sata aka bi shi barawo barawo barawo ya ruga a guje da ya ruga a guje sai ya je kai kayan gida sai ya dawo ya shiga masallaci ya alwala ya shiga masallaci ya buga rawani shikenan fa kawai ya sha ko kaga idan aka dauki abin ala zahiri duk mutumin da yayi laifi ya shigo masallaci shi kenan ya sha ya sallah tare da mu to wannan shine dalili kaga zurfin ilimi na imamun nawawi kaga sai ce ba fa ta'ziri ba wai haddi bane na hakika ta'ziri ake nufi eh fa inna hadhihi al-hududa la tasqutu bis salah domin irin waɗannan haddodi ba sa faduwa da sallah na'am wala yajuzu lil imam tarkuha baya halarta ga sarkin musulmi ya barka na'am a gani sarkin musulmi ya zo ya bar mutane sun yi sata ko sun yi zina sun sha giya don sun yi sallah tare da mu a kyale su la وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد ga irin su wannan ya sunan shi Abdullahi bin Rawaha ne ko wanda ya wanda eh, wanda ya yana shi wanda suka kazafi ga Aisha ko Hassan ne ko Hassan bin sabi da kuma Mista da Hamna bintu Jahsh kaga wayannan gabaki dayansu. su sun yi kuma in suna zuwa masallaci sallah to kaga gaba ɗayan su sai da aka tsaye musu da hukunci na haddi na kazafi hmm? kaga sai wannan ya nuna mana ba wai ana nufin haddi bane na hakika ta'ziri ne na'am na'am inna allaha la yarda 'an al an ya'kula akla lalle Allah ta'ala zai yi ta yarda ga bawa zai yi ta yarda ga bawa ya ci abinci fa alayhi ya gode ma Allah a gare ka wato ma'ana ya dan wurga wata loma a baki ya ce alhamdulillah Allah yana yarda da bawa na'am aw yashraba sharba ko ya sha wani abin sha na'am fa alayhi eh, ya gode ma Allah akan ta in ya dan kurbi haka ya ce alhamdulillah Allah yana yarda da shi wato an sa ta'un al'akala asharaba wannan ta'un ya mai da shi marra wahida hmm. wato ya ci loma daya ko ya ko kuma ya sha ruwa wato kwankwada daya na'am na'am al-akla bi fatil hamza wa hiya al-marra al-wahida min al-akla wato shine ci guda daya ci daya na abinci na'am gadwa wal ashwa kaman ainihin sammako daya da kuma yammaci daya maraisha daya na'am wallahu a'lam na'am wa an abi musa radiyallahu an annabi hmm. sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha yabsutu yadahu bil layli yatuba musii'un nahar lalle Allah yana shimfida hannunsa mai albarka da dare domin mai laifi na yini ya tuba wa yabsutu yadahu bin nahar kuma yana shimfida hannunsa mai albarka da rana domin mai mummunan aiki na dare ya tuba hatta tadlu ash-shams min maghribiha har sai rana ya bullo daga inda yake faduwa a ina rana ke faduwa rana yana faduwa yamma ya bullo ina gabas to tashin kiyama in ya kusanto sai rana ya bullo rana ya bullo ta yamma ya faɗi gabas maimakon yanzu rana na bullo ta gabas zai faɗi yamma tashi kiyama in ya zo sai al'amari ya juya an gane da zaran mutane sun ga wannan sun san tashin kiyama ya karato kenan an gane to saboda kaga wannan hadisi ya nuna mana Allah yana da hannu amma hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba an gano wannan ahlu sunna suna tabbatar da irin wannan siffa kamar yadda manzo Allah ya faɗa inna Allah yamsudu Allah yana shimfiɗa hannunsa suna kiran abin hannu na hakika amma kuma ba tare da an kamanta wannan hannu da na halitta ba duk wanda ya ce Allah yana da hannu irin na halitta ya yi ridda saboda Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un huwa samiul basir sannan kuma ahlus sunna ba sa yin tawilin sa kaga mutum yace. Allah yana shimfiɗa ikonsa da dare don mai laifi da rana ya tuba to wannan mutumin ya yi fasara na 'yan bidi'a an gane su ne suke taharifi na ma'anan shi an gane wannan ko a wannan ana fasara shi da hannu amma hannu wanda ba irin na halitta ba Allah yana ji ji ba irin na halitta ba an fahimci wannan ko to wannan shi ne na alaikum salam wai dai mutum ya dan samu ko loma guda ka dan samu ko ba shi ba ka ce alhamdulillah sannan mutum ya samu ya dan kwakwado ruwa ko ko so ɗaya ne kwakwada ya samu ko da wannan ruwa bai biya mai bukata ba ya gode ma Allah duk sanda ya ci a gane amma in zaka iya a ce duk sanda ka sanda kai noma ka ce alhamdulillah abin ne mai kyau ne eh insha Allah na'am za mutum